Jama'a assalamu alaikum. A ƙarshe dai an warware batun Malama Firdausi Ado da ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Shau Abdullahi wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo. An samu damar warware wannan batun bayan da ƙungiyoyi masu yawa suka zabura suka shiga cikin wannan batu domin yin gyara ga wannan mummunan lamari. Musamman ma dai majalisar malamai ko ulama ta Najeriya. da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International, wadda babban jami'inta na arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi a ranar da ya samu labarin cewar an kulle Firdausi da mahaifiyarta da kuma kawunta a gidan kurkuku. Wannan rana rana ce wadda ba mu kaɗai ba duk state ɗin na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. domin rana ce da Allah ya walwal wani kulli da ya kamata mutane su san an walwale shi kullin nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma Allah ya walwale shi muna godiya ga Allah muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka walwale wannan kulli na farko kowa ya sani a duniyan nan cewa gwamnati mai adalci ba za ta bar wanda yake sama ya danne wanda yake ƙasa ba voa kuma sun yi ƙoƙari sun sanar ma da duniya irin abin da an ka shimfiɗa masu domin a samu ceto a samu ɗauki ta hanyar sanar wannan shi a abdulwahab da ya yi zuwa ofishinsu na, na, na amerika Ah, shi kuma ibrahim alfa ahmad ya yayata shi muka ji har muka shigo domin mu samu sulhu kuma mu gano gaskiya al'amari so yau allah ya sa mun samu sulhu mun gano gaskiya al'amari yadda yake akwai 'yan ziga cikin al'amarin yadda dukkan ake yama da maganar gaskiyar magana mu iyakacin bincike mun yi ba haka ne ba maganan aisha da ake ya da a kanta muna jin ana ta yama ɗiɗi cewa wasu su ce ba ta mutu ba wasu su ce an yi tsafi da ita wasu su ce an ɗoke ta an sai da ita an anshi kuɗinta domin ya ƙara kuɗin ciwa to gaskiyar magana ba haka ba ne ina son duniya yau ta sani aisha allah ya mata rasuwa kuma ku sani kulli nafsin za'iqatul maut dukkan rai mai mutuwa ne aisha ko tana gidan uwarta ko tana gidan babanta in Allah ya kawo ƙarin kwana za ta rasu ta rasu kuma mun fahimci an yi jana'izar mun fahimci an kai ta yadda duk ake ma musulmi an yi jana'izar kamar yadda musulunci ya tanada kuma an kai ta an ruhi ta don yariyar nan da ita da shi rabin wowo uwarsu da ubanta da ishi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma mun fahimci akwai zaman lahiya tsakaninsu mun fahimci kakai yarinyar tana son su tana son yarinyar kuma tana son shi wanda ya rasu din kuma wannan abu da firdausi ta yi da uwarta da shi malam muhammad din nan sun nuna cewa sun san yancinsu kuma suna iya neman yancinsu ko ina a duniya shi ko yanzu duniya ta wanke shi in har yana wani zulumi ya tafi ya siyasar shi gaba gadi kuma ya yi mana alkawali da cewa a mu tabbatar da haka shi ya ɗoki 'yar nan jiya gaban kwamishinan shari'a wanda ya wakilci gwamnati ya hannunta mata 'yarta da ci gaba da zama da 'yarta kuma zai ci gaba da ba ta dukkan goyon bayan da yake ba 'ya'yan shi zai ba ta godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu iko mu yi wannan sulhu ya ba kuma mai girma kwamishinan shari'a iko da hazaƙa na yayi tunanin maganganun da ya yi jiya domin ban ma a ashe malami ba ne sai jiya da san malami ne saboda ya yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarin shi kuma idan muna son muna samun irin waɗannan shugabanni to ina tabbatar muku talakawa za su zauna lafiya a bauchi ba ma bauchi ba duk najeriya talaka zai zauna lafiya saboda mutum ne wanda muka kira shi tun daga abuja cewa muna so mu zo domin babu wani abu a saki matan nan da mamanta da kuma ɗan uwansu ya ba ni tabbacin cewa in shigo abuja in shigo bauchi zai baro abuja ya shigo bauchi kuma ya tabbatar man da za a sake su duk wani charges da aka yi masu za a yi dropping din a sake su ba tare da ayyukan an ba da wani kwandishin ba kuma wallahi jiya alƙali ma yana engage wani wuri shi mai shari'a amma saboda shi ma abun ya dame shi yana da mutunci ya bar abun da yake kowa yana cewa ba zai zo ba muna ta zullume in bai zo za a maida su gidan yari sai kawai gashi mun shi ya ce ai akan shari'a ma ya zo ya zo kuma ya yi abun da ake so lauyoyi na state sun yi kokari sun yi abin da ake so kuma a hannun ta mana su ba tare da ɓata lokaci ba tare da wani condition dogo ba sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin bauchi a wakilin birni a masarautar martaba sarkin bauchi ina godiya ma allah subhanahu wata'ala maɗaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne a dama duk wani abubuwa da ya ta faruwa abu ne wanda ya faru na rashin kai zuciya nesa abu ne wanda 'yan siyasa suka shigo ciki kamar yadda ka faɗa da annamimai suka yi ƙoƙarin shiga tsakani suka gina ainihin ita fidausi da iyayenta kan wani magana to kuma ya zamanto maganganun nan an yi ta yi maza ba su shigo ciki ba saboda wayannan yara da ake magana a kansu 'ya'yan ɗan uwana ne ado wanda uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba a cikin famili ma ba wanda ya kai ni shakuwa da shi kuma yau ina so in faɗa mu duniya da Allah ya karɓi rayuwar shi ya rasu ba a zaɓe ni ban zama zaɓaɓɓe ba ko firamare ma na fati ba mu yi ba yau shekara biyu kenan rasuwan shi bai cika ba dai wata kaɗan ya rage to amma ya rasu ya bar wayannan yara tun da ya rasu ya bari suna hannun uwarsu ni na ɗauki nauyin karatun ita wanda take makaranta na zata a makarantar da 'ya'yana suke na fidda ita ana ubanta wanda ya sa ta kafin ya rasu tare suke tafiya makaranta da 'ya'yana akan je a ɗauke ta in sun dawo a kai ma uwan ita su kenan ni na nan akan matsayana na kamar yadda muke da tun uban yana da rai da shi da matan da 'ya'yan ni nake ɗauke da nauyinsu kuma zan ci gaba da ɗaukar nauyi kamar yadda da aka yi mishi aure da shi da firdausu na fita ɗakin kwana na ba inda zai saka ta na ba ya zauna a gidana har na sama mishi inda yake zaune har mutuwan shi ina nan akan wannan baka da wannan niyyar zan ci gaba da taimakawa kuma zan riƙe 'ya'yan tamkar 'ya'yan ciki na ita wannan ta kai shiga makaranta zan sa ta makaranta tamkar yadda nake magandan da na sa yana insha Allah assalamu alaikum sunana fiddausi ina mika godiya ta ga Allah ina mika godiya na wa DOA da suka kawo wannan labari har Allah ya kawo ƙarshen wannan labari yanzu gashi an baki ma yarki wanda yake kike shauƙin ganinta me zai zaki ce yanzu kike ji ranki ba abin da zan ce sai godiya wa Allah kuma ina jin daɗin hakan saboda yanzu family na sun dawo gare ni kamar shi a honorable yakubu ya yaya dangantakan ko yanzu za ta ci gaba da shi kenan kuma wani kira za ke masa akan wannan al'amari dangantakan mu na nan kamar yadda yake na uba ma yana kuma dangantaka na nan ne karfi kamar yadda yake yaya mu mijina yake mazaunin mun yaya don haka dangantakan mu nan kamar yadda yake da bai canja ba sunana salamatu umar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina godiya wa Allah sannan ina godiya wa ƙungiyoyi da kuma 'yan jaridu da suka ba da gudumawa wajen yada wannan labarai domin su ne sila masu sulhun ne su ne sila ina musu godiya sannan ina godiya wa gwamnatin jihar Bauchi da ta nuna mana halaccin ta nuna mana adalcin ta ta nuna mana da talaka da mai kuɗi ta a gurin ta duka ɗaya ne sannan shi honorable Yakubu gaskiya mun samu gap communication tsakanin mu sosai sosai wanda a yanzu a yau makiya sun ji kunya kuma sun ba su ji daɗin wannan abin da ya faru ba amma mu kuma na san da mu da familinsa gaba ɗaya muna cikin farin ciki domin duk wanda hidima irin haka ya shiga a tsakani Allah ubangiji ya zo ya warware to gaskiya zaka kwanta ka yi bacci hankalinka a kwance sannan kuma ka yi murna ma ka Allah kada ya ƙara maimaita mana wannan abu ba a mu ba ko a wasu mu kar Allah ya ƙara maimaita To alhamdulillahi da aka samu warware wannan daurin gwarmai Allah ya kiyaye irin sa a nan gaba. A madadin Abdulwahab Muhammad da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar sai mun sadu a mako mai zuwa.